Subhanallah yadda abu ya kasance kenan ba hankali ba hankali ƙarfi gwan gare akwai mutane subhanallah kun ga yadda ruwa ya kasance daga nan zariya kenan duk ya ci gidajen jama'a akwai gidan a baya a katse ta kawai a katsa ta katse ta katse ta katse ta katse ta kawai katse ta katse ta ku ja ku bari a rike ta a rike igiyar kawai la ilaha illallah kun ga yadda ambaliya ta kasance kenan ku kaza wannan wannan ma ka zo ta ka zo ta ka zo ta ka zo ta ala guda biyu ala guda biyu sai an sa me kalbi yawa subhanallah subhanallah ina ai ko wannan ba bulan ba mutane kun ga kun ga yadda ambaliya ta kasance daga nan garin zariya kenan to jama'a ana yi